Allah ya sa samu dace to na shigo a takaice zan yi ɗan jawabi dangane da matsalar wato tabbatar da ganin wata ta hanyar ilimin taurari ko kuma me matsayin haka a cikin addinin musulunci babu shakka wannan matsala tana jawo cece kuce kusan duk shekara ah, ana yawan tattaunawa akan me matsayin hakan a musulunci to lalle kam abu ne da ya kamata a ce an tattauna shi kuma an ji me matsayarsa don yan uwa su samu nutsuwa akan al'amarin duk da ko da yaushe zan yi magana akan irin wannan qadiya ina iya tuna bolan mu Sheikh Sharif Ibrahim Salih Al-Husaini radiyallahu anhu ya ce yayi littafi akan haka da Allah muna daɗa sanarwa da yan uwa muna daɗa cigiya muna miƙa ƙoƙon bara na wanda suka sami wannan littafi ni dai na yi iyayi na akan neman wannan littafi na Maulana Sharif wanda ya magana akan harkar taurari ɗinnan da matsayin tabbatar da ganin wata a kai to zuwa yanzu ɗan abin da na duba akan wannan matsala shine a na farko dai hanyar da aka sani ana tabbatar da ganin wata da ita mu'tabara a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam wato wata yana tabbatuwa ne da ɗayan hanyoyi ƙwaya biyu babu na uku ɗayan hanyoyi ƙwaya biyu babu na uku hanya ta farko ita ce wato ganin adali ko adali guda biyu wannan tsakanin saɓanin mazahib ne munan malikiya adalai guda biyu su ba da labari cewar sun ga wata to wannan idan suka bayar da labari ga mahukunta wanda abin ya shafa kuma aka tabbatar da adalarsu da gaskiyarsu to shikenan sai a sanar cewar watan ramadan ya kama sha'aban ya ƙare ko kuma watan ramadan ya ƙare shawwal ya ƙare wannan hanya ta farko kenan ko kuma hanya ta biyu hanya ta biyu shine cika idda sha'aban ta zama talatin ko cika idda shawwal ta zama talatin wannan saboda dalilai guda biyu dalilai guda biyu ne suke sawa wato a cika idda sha'aban talatin ko a cika idda ramadan talatin sannan ya zama da an yi talatin ɗin nan ko an ga wata ko ba a gani ba kawai za a zama ɗaya ga watan shawwal ko ɗaya ga watan ramadan me dalilan guda biyu na farko shine algaimu na biyu ashakku wannan dalilan guda biyu su suke saka a cika wata ya zama talatin dalili na farko algaimu shine girgije ma'ana a yi hadari ya zama ya rufe sama ta yadda wata ba zai bayyana ba ba za a iya ganin shi ba to wannan sai a cika sha'ban ko a cika shawwal ya zama talatin azumi ya zama talatin in kuma sha'aban ne lokacin ɗauka sai a cika sha'aban talatin sannan washe gari a ɗau wannan duka hadisi ya tabbatar da haka fa in gumma alaikum fa akmilu iddata sha'ban talatin in aka yi muku gaimu gari ya rufe ba a ga wata ba to ku cika idda sha'aban ta zama talatin a wani wurin duru lahu ku kaddara ya zama talatin wani wurin ku cika talatin da riwayoyi dai in dai an yi gayu wannan dalili na farko kenan na biyu kuma da yake sa a cika yi azumi talatin shine ashakku kokonto ta ya ake samun kokonto ana samun kokonto ne ta yadda wa'yanda suka zo suka ba da labarin ganin wata suka ce sun ga wata su zamo ba yarda ba ne ba yardaddu ba ne sai zamana mutum biyun da aka samu sun ga wata sun ba da labari ba su cika sharaɗai na a karɓi zancensu ba babu wato adala a tattare da su to sai zamana ana kokwanton cewa mutanen nan za su iya karya su ce sun ga watan nan ba su ga wata ba dama an saba ganin su an tume su da karya a lokaci kaza an tume su da kaza to sai suka zo suka faɗa to wannan suwa ba za a karɓi to wannan shi ake cewa kokwanto ana kokwanto to wannan kokwantan in aka same shi a ranar 29 ga watan sha'aban ana shirin daukan azumi to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana ayi azumi ranar kokwanto ya ce man sama yau ma shakki a abal qasim wanda diye azumi ranar kokwanto ya saba wa abul qasim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma in adalai adali ne daya ko biyu shike daya um, a wata riwaya a wasu mazahib din biyu kuma mu a mazhabin mu na malikiya cewa sai sun cika biyu ko kuma su zamo jama'a masu yawa shi kam idan jama'a ne masu yawa ba a batun cewa eh, adalai ne ko ba adalai ba ne jama'ar da sun yi yawan da ba zai yiwu a ce sun haɗu a kan ƙarya ba ga wasu can a kano sun gani ga wasu can a, bauchi sun gani ga wasu can a maiduguri sun gani ga wasu adadi can to wannan ba a da buƙatan a tsaya wani tuhuman ya adalcinsu ya waye ya waye kawai magana ce ta a sanar da cewa wata ya ƙare ko kuma wata sabo zai kama wannan shi ne tsarin da yake na shari'ar musulunci wanda aka sani a zamanin Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin tabi'ai da tabi'ut tabi'ina inda rigimar take ne. wata hanya ta uku da ta shigo hanya ta uku da ta shigo ɗin ina ga ita ce sai mata astronomy hanyar tabbatar da ganin wata da ƙirga tafiyar wata da tafiyar rana a falaki a ƙirga a ga cewan yaushe ne wannan hisabi ya ba da cewan za a haifi wata lokacin da za a haifi watan rana tana nan za ta haska shi ya zama an samu hasken da ido zai iya ganinsa ko ku a san da za a haife shi rana ta haɗi sau da haka ba zai yiwu ta haska shi har a iya ganin shi ba ido ya iya gani to shigo da wannan hanyar shine abin da ya kawo saɓani menene kuma matsayin hakan a cikin addinin musulunci to iya abin da na karanta na so cewa na sami littafin na maulana sharif kamar yadda nake nanata amma iya abin da na karanta na karanta fatawa ta al-ustaz doktor ko doktor muhammad aliyu juma'a tsohon mai ba da fatawa na misra a littafin shi albayan lima yushgilul azhan ya yi magana cewar shi ilimin taurari ilimi ne da Allah tabaraka wa ta'ala ilimin taurari da hisabi ilimi ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya ta gayyatar bayi su san shi saboda shi addinin musulunci ba addini ne da yake zuwa ya kulle kwakwalwar ɗan adam ko ya dakushe ku ko ya bakku guri guda ba a'a addini ne da yake kira a yi ilimi a san asrarul kaun me suka kunsa me a ciki saboda haka qur'ani yayi ta gayyata cewa awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard a wani guri yana faɗan cewa me dalilin da yasa ma aka yi su wayannan taurari da rana wallahi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinna wal hisab ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya rana tana da diya'u kyalkyali shi kuma wata aka sa mishi haske sannan aka kaddara shi manziloli wanda malamai suka ce manzilan nan guda 28 ne wata yake yin kwana ɗaya a kowace manzila idan ya shiga ta 28 kuma sai ya buya in ya buya jina ta da kal urjunil kadim ba saboda haka idan ya buya daga baya kuma ya kwana a ɓoye washe gari 29 ana da yamma ƙarshe za a iya ganin sa in ba a gani ba kuma sai ya zama ah, wato an cika shi talatin to ƙur'ani ya yi ta gayya a zo a san wannan ilimin na ilimin taurari kuma tun da ya yi gayya lallai akwai wani dalili da ya sa to shikenan ya matsayin tabbatar da ganin wata ko rashin ganin wata da shi wannan malamin taurari a gaskiya a malaman da malaman da sun musu hakan mutuƙa da gaske ina nufin salaf kenan akwai wanda sun musu hakan akwai wanda fassara hadisin faqduru lahu suka ce dama tuna annabi sallallahu alaihi wasallam da yace faqduru lahu yana magana ne akan ilimin taurari a bi ta hanyar ilimin taurari a gani e ko a'a to amma dai ah, imamu na imam malik har yayi wata magana yana cewa wanda duk yace muku zai tabbatar muku da ganin wata ta hanyar ilimin taurari to wannan sarkin ka a mishi biyayya haka imam malik ya faɗa wanda yake so ya ga wannan magana ya duba tafsirin al-qurtubi karkashin ayar shahar ramadan allazi unzila fi al-qur'an insha Allah a karkashin wannan masail din da ya kulla zai ga inda ya kawo wannan maganar ta imam malik cewa wanda di ya dage muku cewa shi ganin wata sai ta hanyar taurari zai tabbatar to wannan kada a dinga mishi biyayya inji imam malik in an duba za a ga wannan magana to amma ko a gurin khilafa ne akwai wanda aka kawo sun ce idan aka rasa ganin wata za a iya fakewa da hanyar ilimin taurari a bi a gani a tabbatar to har dai salaf suka wuce kuma mamayansu suka zo manya-manyan maluma daga baya har dai imamu subki ya yi wata magana dangane da wannan wadda a maganan nan da yake cewar idan dai rana ba ta nan lokacin da aka haifi jinjirin wata wato abin da suke ce ma kirani ah, idan dai ba a same shi ba lokacin da rana take nan to magana ta gaskiya wannan ittifaƙan wata ba zai gano ba to tunda ba zai gano ba sai ya ce to da za a kaddara wasu su zai ce sun gani a irin wannan yanayin to yaya za a yi a irin wannan yanayin sai wani zo sai imamu subki ya ce gaskiya ba za a yarda da shi ba in ji imamu subki ya ce abin da ya sa ba za a yarda da shi ba shine babu yadda za a yi watan ya gano a irin wannan yanayin wannan ittifaki ne in dai wannan ba a samu haifuwar tasa ba tunda an tabbatar ita rana ita ce take bawa wata haske to sanda aka haife shi ba ta nan don haka ya za a yi ta ba da hasken da za a iya ganin shi wanda koda tana nan aka haife shi dan ganin nasa dan lokaci ne yake fitowa ya buya to ina ga kuma bata nan Da haka kuma dare yayi ga duhu ai ba zai gano ba dan haka dan haka yace in dai malaman hisabi sun tabbatar wata ba zai gano ba to kowaye yazo yace ya ga wata ba za a yi aiki da shi ba domin rashin ganin wata yaƙini ne shi kuma cewansa ya ga wata zato ne wannan shine abin da Imam su ya faɗa dangane da wannan matsala to ah, Abin da shi kuma al'ustazin Dr. Aliyu Juma'a ya ƙara shi ne, ya ce, yanzu kusan komai na addini musamman sallah a kan ilimin taurarin na ake tafiyar da fidda lokacinta, kuma duk duniyar musulunci ta yadda ana tafiya a haka. A za a yi kalanda, za a ce a zahar za ta kama karfe sha biyu, la'asar za ta kama sha biyu da rabi misali ko ɗaya saura la'asar karfe hudu misali magariba karfe bakwai saura isha karfe kaza kuma duka da wannan lokacin an yadda ana aiki da shi sai ce to me yasa aka yadda a yi aiki da ilimin taurari a sallah bayan cewar sallah ita tafi azumi to me yasa musulmi muka yadda mu aiki da taurari a nan kuma wannan a watan azumi da azumi bai kai sallah ba kuma muka yin muke kin yin musu akan tabbatar da ganin wata da ilimin taurari me yasa muka yadda da shi a sallah muka ki yadda da shi a azumi me matsalan ne idan za mu yadda da shi a sallah to me ya hana mu yadda a azumi idan ba za mu yadda da shi a azumi ba to me yasa ba za mu ki yadda da shi a sallah ba da haka idan za mu yadda da ilimin taurarin tabbatar da shi akan lokutan sallah to min babu aula mu yadda da shi a azumi domin sallah tafi fi azumi idan kan ba za mu yarda da shi a azumi ba to min babi aula mu ki yarda da shi a sallah domin sallah bata kai azumi Dan eh, azumi bai kai sallah ba a musulunci muhimmanci da haka abinda da yake so ya nuna mana tunda dai har an karɓe shi a sallah to a azumin ma a karɓa idan su masana din suka bi suka ce gashi an bi ba zai haifu ba an haife shi ba za a gani ba kaza kaza to shikenan sai a bi abin da suka faɗa idan sun sani ɗin duk da idan an sami waɗanda suka faɗa ɗin wanda suke adalai suka sharaɗi to magana ta gaskiya in dai shari'a za a bi kam to za a bi cewan abi mutanen da suke adalai suka ce sun ga wata ya fi bi wancan lissafin domin shi wannan lissafin tun lokacin manzon Allah sallallahu akwai shi amma ba a taɓa gani ya karkata zuwa gare shi ba alaihi salatu wassalam yauwa an saukar da ƙur'an nan shi aka saukar wa shi ya fi kowa sanin fahimtar ayoyin da abin da suke kira zuwa gare shi amma ba a taɓa gani ya yi amfani ba a shamsu wal kamaru bi husban wal qamar wa shamsu tajri mustaqarra la zalika wal qamara qaddarnahu manazila wal ladhi ja'ala shamsa diya'an aw lam yanzuru fi malakuti samawati wal ard tabarakal ladhi ja'ala fi sama'i burujan wannan da ayoyi ne da suke magana akan taurari da ilimin taurari manzo Allah sallallahu alaihi kowa sanin ma'anan su da fahimtar su to amma ba a ga aiki da wannan ba to kenan in dai wa'ancan aka same su adalan nan guda biyu an same su ko jama'a da yawa suka ce sun gani to a shari'ance dai a yi aiki da su ya fi a yi aiki da wannan lissafin taurarin shine abin da nassi ya nuna da kuma abin da malamai suka nuna abin da zan cika da shi shine ganin watan wani gari ya zama aikin watan wani gari to a gaskiya abin da alƙurtubi ya misali da shi cikin tafsiri ya kawo ya yi nakalin maganan zuwa ko imamu shafi'i ko wani daga cikin manya dai cewan in dai distance in dai distance ya kai Khurasana da da Iran shine Khurasana kai da Andalus to kowa ya aiki da ganin watansa in dai nisa ya kai tafiyan Iran da Andalus to kowa ya aiki da ganin watansa in ku nisan bai kai nan ba to za ku iya aiki da ganin junanku amma in nisan ya kai nan Andalus Spain Khurasana Iran in dai nisan ya kai nan to kowa ya aiki da ganinsa to ya rage mu yanzu a duba a ga Najeriya da Saudiya yaya nisan mu masa abin nan su duba mana su ga meye nisan Khurasana Iran da Andalus sannan sai su duba mana na Saudiya da Najeriya shikenan idan dai nisan bai kai ba kawai shikenan sai mu dinga aiki da ganin sai mu dinga iktifa'i da ganin Saudiya in Saudiya sun gani kawai mu sai mu mai aiki da shi idan ba su gani ba kawai mu ba mu gani ba wannan majalisar koli ta wani ganin wata ta waye ta mu kawai sai a rushe ta wannan shine kawai idan an duba wannan abin da yasa na faɗi wannan shine lokacin sahabbai akwai sayyidina Abdullahi dan Abbas Allah ƙara masa yadda sai da Ummul Fadli ta aiki Kuraibu zuwa Sham Siriya kenan da ya je Siriya saboda haka sai Ramadanu ya riske shi a can sai na mu'awiya ibn abi sufyan yana sarki a wannan gari na Syria da aka tashi sai aka ga wata ran juma'a aka tashi da azumi asabar birnin Hijaz Makka kenan ba a ga wata ran juma'a ba sai aka ga wata ran asabar sai aka tashi da azumi lahadi sau da aka kuraibu sai ya dawo daga sham ya dawo makka a lokacin da ana ya dawo Hijaz a lokacin da ana azumin Ramadan da ya zo sai sayyidina Abdullahi da Abbas yake tambayan shi cewa kun ga wata a can ai eh, yaushe kuka ga wata sai ce ai mu mun ga wata ran Juma'a muka tashi da azumi ran Asabar daya da haka sai sayyidina Abdullahi ya ce mu ba mu gan shi ran Juma'a ba ran Asabar muka gan shi muka tashi da shi Lahadi sai ce ah yanzu ba ma yi isu da ganin da Muawiya yayi a can Siriya ba ya zama duk zami amfani da shi har anan sai sai na abdullahi dan abbas ya ce a'a li ahli kulli baladin ru'yatu kowane gari ya aiki da ganinsu, haka naji daga annabi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam so da haka wannan ɗaga maganar da ya cewa ga annabi sallallahu alaihi haka hukuncin yake shine ya karawa maganan karfi ya zamana gari in dai ya kai nisan Khurasan da Andalus to kowane gari ya aiki da ganin idan kan bai kai ba to shikenan sai a haɗe in wannan ƙasa ta gani shi kenan, kamar mu da Nijar in Nijar ta gani Najeriya ba mu da buƙatar sai mun ga wata in mu Najeriya muka gani Nijar ba mu da buƙata a shari'ance a wancan tsari da fatawa ta na Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda to wannan shine dai dan ta'alikin da zan yi akan wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu ya haɗe ya haɗa kan musulmi albarkan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya karbi ibadunmu Allah kuma ya datar da mu abinda muka yi na kuskure kuma Allah ka yafe mana a ah, ƙulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum